ahalus sunna muna yi muku sallama da ku tabbata akan sunnar manzan Allah yan bidi'a muna muku sallama don ku shigo sunnar manzan Allah Al'islamu islamu huwa sunna wa sunnati Hiyar islam imam al-barbahari ya ce musulunci shine sunna sunna ita ce musulunci يا أيها Amanu آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا ta shaitan Allah ce ya ku wanda kuka imani ku shiga cikin addinin musulunci gaba daya kar ku dinga bin sawun shaitan malamai suka ce daga cikin sawun shaitan shine bin tafarkin bid'a a takaice malaman mu masu albarka irin su baba gana da shakka kis sun yi bayanai masu tsada kwarai da gaske wallahi ko iyanan aka tashi kwalliya ta biya kudin sabulu domin aya ɗaya tana wakiltar mu duka hadisi ɗaya na wakiltar mu duka ya tabbata daga annabi wannan shine magana Allah ya saka musu da alkhairi ya ƙara yalwata ƙirjinsu da abin da za mu faɗa a wannan taro ubangiji muke neman taimakonsa da agajinsa ya zama za mu yi da ikhlasi da yaddarsa ba don riya ba ba don sha'awar wannan kabbarar taku ba kabbarar kuɗin da kun sassauta ta kaɗan domin ta yi yawa kar ta ziga mutum kuma ya je kan tamo da yawa an ta ku? Allah ya muku albarka ku masu sauraron mu ga sanyi ga tsayuwa amma kun jure ni abin da zan faɗa guda uku ne a iya wannan abin uku zan karkare duk abin da zan faɗa ba zan wuce ran ba na farko shine laisa lana aghla minan nabi laisa lana aghla minan nabi ba mu da wani mai tsada da ya kai manzan Allah abu na biyu da zan tattauna da shi a wannan zama shine talabul ilm mu tashi mai karatu ba sunna ba ta yiwa sai da karatu abu na uku shine fafirru ila Allah mu haɗu mu ruga zuwa ga Allah wannan shine muhadarata gaba ta farko laisa lana aghla min annabi ba mu da mai tsada da ya kai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi sa Allah ya buga wani stampin a kansa sai ce Muhammadun Rasulullah wallazina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum Allah da kansa ya buga masa wannan stampin yace Muhammad da kuke gani dan aike na ne ni Allah ni na turo shi kaga wannan magana an sallame shi to malaminsa sa kuma shine Allah ɗin a ajin farko kamar yadda malaman tafsiri suka faɗa a ƙarƙashin faɗin Allah ar-Rahman allama al-Qur'an khalaqa al-insan allama al-bayan waye ar-Rahman sai aka ce allama al-Qur'an waye malamin Qur'ani annabi Muhammad waye karantar da shi rabbul izzati wal jalal da haka duk duniya babu mai ilimin mai manzan Allah duk ilimin mai ilimi bai kai annabi ba shi yasa a ƙarƙashin faɗin Allah alam nashrah laka sadrak abdullahi dan abbas yake cewa wasu a sadrahu bil ilm Allah ya cika kirjin manzan Allah da ilimi sanda Allah ya wa annabi haka da tafukansa sai da annabi ya ga abin da yake fudowa daga mabudan rana da mafadarsa duk abin da ka gani yanzu yana faruwa a duniya babu abin da Allah bai nuna wa annabi shi ba da zai dawo duniya yanzu babu abin mamaki a sha'aninsa Dan tun yana raye yake gaya wa sahabbansa cewa nan gaba mutane za su yi manya-manyan gida gine-gine a lokacin da maka ƙauye ce amma yanzu ya faru ko bai faru ba ya faru salawatu rabbi wa salamu alai kaga qur'anin nan bai bar komai ba har zuwan mota sai da ya bada labari har zuwan mota ƙur'ani ya bada labari dan ka san ba abinda annabi ya rage Ya ce wal khaila wal bighala wal hamira litarkabuha wa sai ta me wa yakhluqu ma la ta'lamu bayan an lissafa abubuwan hawa jaki alfadari doki sai Allah ya ce na ma halicci abin da buk san da shi ba daga dangin ababen hawan shine jirgin sama kaga qur'ani wayayyen littafi ne to qur'anin nan fa mu'jiza ce ta manzan Allah shi yasa wan najmi iza hawa wasu malaman suka ce annabi shine tauraron da ake nufi anan ma dalla sahibukum wa ma kawa wa ma digu anil hawa in huwa illa wahyin yuha allamahu shadidul quwa shine manzon Allah sallallahu duk duniya babu wanda Allah ya ɗauke shi ya tafi sama da shi sai annabi yayi mi isra'i kuma aka mi iraji da shi ya je ya gana da Allah ya tattauna da Allah ya karɓo sallah ya dawo shi sa Allah ya ce subhanallazi asara bi abdihi ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير الله يدعوك النبي تهنير ملائكة جبريل aka je da shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna ya gana da Allah imam ibnu kasir ya ce a wannan tafiyar an zo gurin da mala'ika jibril shi da kansa tsayawa yi saboda girman annabi an zo gurin da shi kansa tsayawa yi annabi ya ce zo mu tafi dan uwana jibril ya ce a'a in dai a halittar Allah ne kai kadai ka taba zuwa nan shi sa wani malami ya ce rufi'a ila sama'i sabi'a wa wasala ila sidratil muntaha summa ada ya'kulu ma al fuqara'i wal Shi shine wanda Allah ya kai shi saman bakwai ya wuce gaba da shi zuwa sidratil muntaha wannan sidratil muntaha din mala'ika jibril bai je ba sannan ya zo ya zauna tsakaninsa da Allah hijabi ne ku duba girman Allah ku duba girman waye Allah amma sai da annabi ya je fadar da Allah yake kuma ya yi magana da Allah muna da kamar annabi laisa lana aghala min annabi to duk duniya wa Allah ya taɓa wa salati in ba nan ba inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna ala nabi sai aka ce me ya ayyuhal ladina ya ayyuhal ladina amanu sallu duk duniya ba babu wanda yake da wannan sai annabi muhammad shi za ka gane a duk gurbin rayuwa sai ka saka annabi zaka zauna lafiya A salatu imaduddin man aqamaha faqad aqama ad-din wa man tarakaha faqad taraka din idan ka zo kai sallah zaka yi tahiya sai ka yi salati gawa annabi muhammad kai kafin nan kiran sallar ba ashhadu an la ilaha illallah sai me shahadu anna muhammadar rasulillah idan ka zo ikama sai ka maimaita kai yau wani ya zai shiga musulunci me za ka ce ashhadu an la ilaha illallah wa shahadu allah sai ya furta annabi muhammad ya shigo musulunci in bai faɗa ba har yanzu sunansa arne amma yanzu da zan zo zan baka musulunci sai na ce ka sha ce ashhadu an la ilaha illallah wa gari kaza da shehin gari an musulunta to ashe wannan shehin ba shine musulunci ba waye idan ka ce ihdinas siratal mustaqim imam ibnu qayyim yace abu uku ne ko ka ce hudu ihdinas siratal mustaqim yace shine Allah yace shine qur'ani ihdinas siratal mustaqim yace shine manzon Allah ihdinas siratal mustaqim yace shine musulunci kaji an ce shehi anan laisa lana aghla minan nabi ba mu da mai tsada sama da manzon Allah kaga ashe a daidai nan ya kamata karka yadda a roɗe ka a duk gobar musulunci babu wani sai Allah sannan manzon Allah kalmar shahada mun samu ko a sallah mun samu a ikama mun samu in ka shigo masallaci in za ka fita ba sai kai wa annabi salati ba to kama ba ma nan ba tukunna idan rayuwa gaba ɗaya ta ƙare idan liman ya zo ya tsaya akan gawarki gawarka ya ce allahu akbar me zai karanta fatiya da me sura sai ya ƙara ɗaga hannu ya ce allahu akbar me zai annabi zai yi wa salati kana yi wa shehi salati a gurin za ka yi da in ka mutu aka yi kabbara ta biyu a yi wa a salatin shehi salatin wa za a yi ma laisa lana aghla min annabi ashe ba mu da mai tsadar da ya kai manzan Allah to bayan nan idan yanzu ma ka mutum an yi ma sallar an ɗauko gawar za a je a sa kabari in aka zo za a sa ka a ƙasa kwanciyar ƙarshe me za a ce bismillah ala ala millati muhammad nan ma fa an rufe ka ka gama rayuwa sai annabi ya shigo gurin zaka ce bismillah ala millati au ala tariqati tijaniya au tariqatul qadiriya au shajaliya au kashafandiya au naqabandiya au arusiya au shazaliya inna dina inda lahil islam sha'a man sha'a wa aba man aba sha'a man sha'a wa aba man aba wallahi ba mu da sama da manzan Allah ya yan uwa shi fa annabi innahu rasulullah wa khairu khalqillah zakkahu wa tahara addabahu fa ahsana adaba madahahu Allah faman yu'ibu manzan Allah fa kenan shi manzan Allah ne baladin Allah ne masoyin Allah ne zababban Allah ne ɗan aikin Allah ne fiyayye ne a cikin halittar Allah Allah bai taɓa yin mutum kamar manzan Allah ba ya fi kowa haƙuri da juriya da kaifin hankali yana da hangen nesa yana da tunani yana da karanto da nesa kusa babu wani abu da Allah yake ba wa dan adam wanda bai ba wa annabi ba shi kaga idan kana maganar ɗabi'unsa ba a taɓa ganin ka masa ba alƙali iyad ya kawo wata isa a cikin ashba kun san ko shakka babu alƙali iyad masoyin annabin Kissa tana da ɗan rauni amma tana da wa'azi a cikinta akwai wani balaraban ƙauye da bai musulunta ba ɗan farauta kaga ga ƙauyanci dole akwai ƙarfi an ci dawa gashi kuma ɗan farauta ba za a yi masa zarra ba ba wanda zai bude mai ido ya je ya samo wani katon damo a daji sai yanko damar sai rata ya shi aka faɗa ya taho yana zuwa sai tarar da annabi yana karantarwa kamar zaman mu'ahda yana tsayawa sai tambayi su mutane ya ce liman hazal jama'a wannan mutanen da suka taruwa suka taru suna saurara ne sai wani ce ne hazar rajulun lazi ya za'amu annahu nabi suna gaban wannan mutumin da yake rai cewa shi annabi ne fashakka nas wannan mutum sai da ya tsaga mutane ya shigo ya zo gaban annabi ya tsaya ya ce on nisa fi lahabatin illa aka zaba ya ce ko taro mata za su ya nuna annabi ya ce sai sun ce kai makareci ne ya gama rashin kyautawa annabi yana jinsa bai ce masa komai ba sai annabi ya masa kalma ɗaya ya ce afala tu'min sai fa da ya gama tijara amma menene a zuciyar annabi sakon musulunci ya ce yanzu kai ba za ka musulunta ba haushi ya kama mutumin nan ya ce laula al'aqatulaka wa yusammani al'arabu julan laqatallak ya ce ba dan kan da shaƙe ka yanzu in kashe ka laraba su ce na yi gaggawa ba su samun suna mai gaggawa ya ce da yanzu zan shaƙe kan kashe ka sai cewa annabi lan u'minu bik ba zan taɓa imani da kai ba hatta yi bi ka hadha dabbul mayit. ya ce ba zan taɓa imani da kai ba sai in wannan daman da ya mutu zai imani da kai fa'alƙar dabbu biye da wannan daman sai ya shi daga wuya sai ya jefar da shi ƙasa ya ce in wannan daman zai imani da kai ni ma zan yi da kai ai me ya taka masa yanzu daman ya mutu ko bai mutu ba babu damar da zai tashi ya ce to sai wannan ya imani zan imani da kai kaga irin siyakin da qur'ani yayi hatta yalijal jamalu fi sammil sai annabi ya kalle shi ya ce idan har wannan daman ya tashi ya yi magana ya baka shaidar waye ne ka yadda za ka musulunta to yanzu in ban da shashancin mai shashanci annabi isa ma aka ce wa yi akmaha wal abrasa wa yuhyil mauta bi idhnil la ballantana annabi annabi ya ce to saurara ka ji ka kalli daman ka kuma saurara ka ji mutane suna tsaye annabi ya ce ya dabbu da madda ya kai damo fataharraku dabbu ta harikan shadida sai wannan daman ya motsa ya girgiza sai ya ce labbaika wa sa'adaika ya rasulallah ya ce na amsa maka ya ma'aikin Allah a nan za ku gane girman annabi ba kansa yake nuna wa duniya ba sai ce ya dabbu ya kai damo man buka waye ubangijinka bari ku ji damo ma ya san wai Allah yana sama amma dan bidiya wai bai yadda ba Allah yana ko ina sai damo ya ce allazi fis sama'i arshu wa fil ardi qahru wa fil ardi wa fil sabilu sai ce ya dam wa man ana to ni kuma waye sai daman ne ya ce anta rasula rabbal alamin to annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a mu'ujizarsa sai da ya kira bishiya ta cire daga jijiyarta ta zo gaban annabi annabi ya gaya mana hadisin da bukhari ya rawaito ya ce inni la'alamu hajaran bi makka kana yusallimu alayya qabla an ub'ath yace na san eh, duwatsu a makka yace tun gabanin a turo ni in na zo wucewa suna cewa ya rasulullah yace ba na ga yace ban san cewa ni suke nufi ba yace amma zan wuce in ji dutse yana cewa ya rasulullah ya rasulullah wanda dutse ya shaida annabtakarsa ya kamata mu bar annabi mu kama wani wallahi duk wanda ya bar annabi ya kama wani ba a taɓa shashasha a tarihin rayuwarsa irinsa ba saboda annabi dawisu ne wanda ba shi ba kuma ja ba ni kowa zai raba ni da dawisu sannan ya bani jaɓa ne murna kai yanzu na baka jaɓa sai ka miƙo min ɗawisu ya yi eh ai ya zama fa baddala ladina zalamu qawlan ghayra alladhi qila lahum ai ya zama mutum ba bai san ma me yake baki na a ah, baka ga Allah ya mamaki ba da suka ce wa iz ya Musa lan nasbira ala amin wahidin fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitu al-ard min baqliha wa qithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha mai Allah ce qala atastabidiluna alladhi huwa adana billadhi huwa khair yanzu ka bar annabi ka wani to yanzu ga tambaya idan annabi ce a sai malaman duniya su haɗu su ce a wace a ce gaba da wata eh? me yasa ta zama ita ce gaba eh? abu biyu za ku faɗa abu na farko aɗinsa wahayi ce ta wa'incan malaman gaba ɗaya sunanta a kawai mai hujja ayar ƙur'ani ta ba muka ji ƙur'ani ko ba ka bane wa ma ɗigu in huwa illa amma da zance na da na gaba kawai ka faɗa ne ce ɗaya kenan na biyu annabi bai taɓa ƙarya ba ko ya taɓa bai taɓa ƙarya ba amma shehi fa ban ji ba shi annabi baya ƙarya amma duka shehuna kuwa sun ɗana ko ba ka bane akhnas bunu shuraik akhnas wata rana suka keɓance da shi da abul hakam shine abu jahal sai akhnas bin ya ce ya abal hakam laisa baini wa bainaka hahuna ahad ya ce ya abul a nan gurin da muke zaune babu kowa da gani sai kai as'aluka kabila. ina haɗa ka da girman Allah a muhammadun sadikum am kadib annabi muhammad mai gaskiya ne ko makaryaci sai abul hakan ya kalle shi ya ce wai hak wallahi abul hakan ba abu jahal ne yake wannan magana abu jahal ba ya ce wallahi inna muhammadun la sadiqun wa ma kadhaba muhammadun Kattu? ya ce na rantse da Allah annabi Muhammad bai gaskiya ne ko so ɗaya bai taɓa ƙarya ba wannan shaida ce fa daga wajen maki shaida daga wajen wa maki to ashe ga hujjar mu cewa maganar annabi ta fita wa ta fita kowa kai kafin nan yanzu sheikh hafizun qur'ani ne zo ya ja sallah sai annabi ya mana limanci ɗaya ne kai ba ma wannan ba mu ajiye shi misalai za mu ta kawowa da sallar da za ka yi a birnin kano ko birnin maiduguri ko da maturu da wacce za ka yi a masallacin madina wacce ta bulada nisa masallacin waye shi ne dalili haka ne da sallar da za ka yi a masallacin makka da wacce za ka yi a masallacin shehinka wacce ce tafi saboda ne an rantsa da garinku ne la uqsimu bi hadha balad wa anta hillun bi hadha balad wa walidin wa ma walad to tsaya daidai nan sai wani ya ce salatul fati salatul fati ta fi salatul ibrahimiyya yayi ƙarya ko bai karya ba ya yi wata ko bai wata ba ya yi ƙuruciya ko bai yi ba ya yi jahilci ko bai yi ba salatin waye gaba salatin waye gaba zancen waye a gaba duk zancen kowa shirbici ne na annabi ne daidai zancen duk shehun nan nan magana ce ta annabi shine tsarin Allah zancen annabi wahayi ne zancen ka kuma ta zo mu ji ta ne galibin zancen yana giruwa ne akan in bayyana karamata na hausan laya na taka ruwa ƙarya yake wallahi billahi lazi la ilaha illa huwa ko ƙasa ma Allah wadai take da takun da wani ya mata wanda za a zo idan za a faɗi za a ce maimakon a ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai a kira sunansa ai shine iyyaka na abudu wa iyyaka nasta'in iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya yan uwa annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam yanda zaka ka gane girmansa, sa yanda yake da alaka da ubangijinsa da yanda yake da alaka da sahabbansa da irin ya zo ya tarar da duniya a jahiliya kowa ba baya sallah duk wanda ka ya sallah fa da'awar manzon Allah ce jama'a muna da kamar manzon Allah Allah ya ba shi alkausara za mu tashi da ishirwa na gobe kiyama sai mun sha wannan ruwan za mu sha to ruwan ba na kowa bane Allah ya ce annabi na baka kyauta sai wanda ka bawa inna ataina kal kautsar to ka gaya mai ina alkausar shehinka laisa lana aghla min annabi to rana gobe kiyama ce tanwa muke so ko dai in zo in cece ka yawwa ni da kai na mako ko dai shahiwa ne ko sidiya wance ko sharuwa ne wa kake son sa abdullahi dan abbas yana cewa ma khalaqallahu wa ma zara'a wa ma bara'a nafsan akrama ala allahi min muhammad abdullahi dan abbas ya ce ma khalaqallahu wa ma zara'a Allah bai halitta ba bai fitar ba bai samar ba da wani mutum da yake da girma a wajensa kamar annabi Muhammad Wani ya zo ya tambaye sayyidina Ali ya ce ya sayyidina Ali kaifa kana hubbukum li rasulillah gaya mana yaya kuke son manzon Allah sayyidina Ali ya ce kana wallahi ahabbu ahabba ilaina min amwalina wa azwajina wa anfusina wa auladina wa aba'ina wa ummahatina wa min mail barid ala yace wallahi mun fi san manzon Allah sama da dukiyoyinmu da iyalanmu da ƴaƴayenmu da matayenmu da iyayenmu mata da iyayenmu maza kai sama da ruwa mai sanyi a lokacin da ake tsananin kishirwa mun fi san annabi sama da haka kenan babu wanda za mu so sama da me manzon Allah bari muku wata tambaya wanda ruwa ne duk duniya ya fi daraja ruwan me wani ruwa ne duk duniya a tarihin duniya da aka yi fi daraja ruwan me to wallahi ba shi ba ne akwai wani ruwa guda ɗaya ya fi ruwan zanzan daraja haka malamai suka rubuta a cikin littattafansu shi kaɗai ne ruwan da ya fi na zanzan daraja kun san wani ruwa ne wata rana ne annabi ya wasu haka da 'yan yatsunsa guda biyu sai ga ruwa yana fitowa daga tsakankanin 'yan yatsansa sahabbai suka sha suka yi alwala malamai suka ce duk duniya ba a yi ruwan da ya kai wannan ruwan albarka da daraja ba Nisa ya samu albarka daga jikin annabi ya fito har yanzu dai laisa lana aghla min annabi har yanzu babu da mai darajar manzon Allah kaga Allah ya ce alam nasharah laka sadrak yace ma kadhaba al fuad mara ya sake cewa ne ma zagal basaru wa ma karshe sai ce wa innaka la ala kulqin Ya ce kana kan ɗabi'u mai kyau ka fi kowa kyan hali Allah da kansa bai ce annabi ya fi kowa kyan hali to anan duk wannan bayanin da ne muku sakon guda biyu ne sako na farko shine karka yadda araba ka da manzon Allah duk wanda zai farauci imaninka ka fi son wani sama da annabi wannan makiyinka ne wallahi daidai yake da wanda yake farautar rayuwar ka jefa ta a cikin jahannama ba ka taɓa ganin kamar annabi ba ba kuma za ka ga kamar annabi ba to mu makalkale wa annabi shata ma cewa ya na tsaya ga annabi muhammadu shike na mu ma mu tsaya nan gaban lacca ta gaba ne talabul ilm a ah, imamu ahmad bin hanbal yana cewa العلم لا يعدله شيء لمن صح النية قالوا كيف تصح النية يا أبا عبد الله قال ينوي رفع الجهل عن نفسه وعن غيره إمام عامر يكي العلم لا يعدله شيء duk duniya babu wani abu da ya kai ilimi kima liman sihhan niyyatu amma ga wanda ya inganta niyyarsa qalu sai ɗaliban Imam ahmad suka ce kaifa tasihhu niyyatu ya aba abdullah yaya niyya take inganta ya aba qal sai imam ahmad ya ce shine yanwi rafa al jahlu an nafsihi wa an duk mai neman ilimi ya niyyaci aransa cewa zai yaye wa kansa jahilci in ya yaye kuma ya yaye wa wasu sama jahilci wannan shine matakin farko na ilimi inganta niyya da dagewa wajen neman sa wayannan malaman da suke kusa da mu Allah ya haɗa mu gari ɗaya mu liƙe musu mu dinga zuwa neman ilimi a gurinsu su sa mana littattafai su sa mana darasi mu je mu koyi karatu domin wallahi a nan garin sai Allah ya fito da tsakwakurin malamin da duniya ce za ta yi alfahari da shi saboda ne ilimi yana daga gidan da ya tinkari faduwa shi sa Allah ya ce yarfa illahu alladhina amanu minkum walladhina mai utul ilma darajat sannan Allah ce shahidan lahu annahu la ilaha illa huwa wal mala'ikatu sai ce me wa ulil ilmi qa'iman bil qist Allah sai cewa inna ma yakhsha Allah min ibadihi sai ce me al ulama annabi ya ce al ulama warathatul anbiya to sai mun yi kokari ilimi yana buƙatar dagiya da juriya da gafiya wani magabaci wani ya ce masa kaifa tasabta al ilm ya akai ka sami ilimi sai ce bil misbah wal julus ila sabah yace na sami ilimi ta hanyar kunna fitila in zauna a gaban littafi har gari ya waye ina karantawa yanzu abubuwan duk da muke faɗa in ba aka karanta ba ya za a yi su zo yanzu dole sai an karanta an tambayi ɗaya da abin ya ka sami ilimi ya ce ina da sammako irin sambakon hankaka ya ce ba na roƙon kowa ya ce zan kuma tashi in dage in tafi neman ilimi in nemo karatu in je in dawo in hada sai shu'batu bin hajjar ya ce in ma kaga mutum yana sauri ya ce ɗayan biyu ne ma alimu ɗalibul il in ma talibul hadith wa ma majnun ya ce ko ne ya zama ɗaliban hadisi ko mahaukaci duk wanda ga yana sauri ɗayan biyu ne ko ne ɗaliban hadisi ko mahaukaci in ji shu'batu bin hajjar aka ce me dalili ya ce ɗaliban hadisi dole ya sauri dan ya tattaro ilimin muka da yawa in bai je nan ya ɗauko can ya je ba ba zai iya zama malamin hadisi ba ya ce mahaukaci shi kuma shine wanda zai sauri babu aiki to wannan a wajen magabata haka ne shi yasa abi gudda ya rubuta ma wani littafi ya ce ƙimatu zaman shi faɗin yawan shi ɗan a daidai wannan gaban ya ce amma shi a duk almubazarancin duniya bai ga mai illar ɓata lokaci ba ya ce kuɗi in ka rasa za ka iya samu a gaba da kun ilimi saboda yadda aka ne rawaito mana wannan duk hadisan da ayoyin da za a baka labarin yadda magabata suka sha wahala za ka yi mamaki shi sa irin su suleiman bin mihran wanda ake cewa a'amash suna daga cikin wanda ake cewa mai rawa da wata karya mai cizon jaraba idan kuka zo zauren sa za ku karatu kawai sai ya saka muku karyan nan idan ta zo wanda ya fita da gudu za ka sai ce aikin banza duk mahadisan na karya na gaya ba sai ce a'a malam mun san halinka akan kai wa annabi ƙarya ƙwara ka hau dutse ka faɗo ka fashe a amashe ce wannan ya san ni ya cuce ni je ka abinka to a amash yana cikin mutanen da yana har ƙira'a yana da ita to duniya yau tana buƙatar wa yanzu ku ji balayanan da malam ya kawo na shubuha akan kashe shubuha din da malam yake faɗa ya raddi akan akida da tauhidi dole idan dan bidiya ya zo ka san wanda hujjoji za ka shi amsa wani kawai zai zo ya kawo maka wata amsa ta banza ko wani zance na shiririnta amsar a kusa da ta kai take baka gane ba kun gane ko a wani daga cikin magabata aka tura shi mukabala garin wasu kirista dan misali zan ba da ya je garin wannan kiristocin sai suka ce masa kai ne wanda matar annabin ku ta taɓa yin zina kawai abin da ya gaya masa kenan don ya ɓata musulunci bakanta masa rai kazafi ne ko ba kazafi ba ne suratul nur ta wanke na aisha ko ba ta wanke shi ba ta wanke ta sai ce a'a ka manta a cikin ƙur'ani waɗanda suke zina guda biyu ne labarinsu akwai mahaifiyar allanku da kuma matar annabin ita kuma mahaifiyar allahnku har ma ta yi ciki ta haife shi shine annabi isa ɗin ita kuma ba a ga ciki ba ba a ji labarin haihuwarta ba wanne ne ya fi muni kenan a kan makalla ya tambayi sarkin sai haka saboda ya san an jika masa aiki sai ce to amma mu da kake gani qur'ani bi ya gaya mana cewa ita waccan ba cikin shege ne da ita ba annabi isa ba ɗan shege ba ne. inna masala isa inda ka masali adam khalaqahu min turabin sun qala lahu kun Ya yace da haka qur'ani ya sake bamu labarin cewa nana aisha ba kazafi yi mata bata taba kusantar alfasha ba sai ce yanzu ko dai ka yarda da alqur'ani ko ka dau wancan to kaga da me ya amfani ilimi da ƙwaƙwalwa da fahimtar nassi shi ya sa dole sai ka zama kana da nazari wani haka kawai zai ce ma akwai wani mutum amma ba dan adam bane kawai don ya gwada kwakwalwarka akwai ko babu waye eh ka gani kuma abin ba a kusa yake mutum ne amma ba dan adam ba waye annaba adam mana waye babansa mutum ne amma ba dan kowa ba ne. kun gane ko wani ya ce ma ga wani can a tsakiyar teku tsakiyar teku ba a kwale-kwale ba tsamo-tsamo a ruwa amma ko ɗugar ruwa bai taɓa shi ba lubuzi ne waye wannan ga shi a tsakiyar teku ba ba a kwale-kwale ba tsamo-tsamo kuma amma ko ɗugar ruwa bai taɓa shi ba kuma ba a jirgi yake ba a cikin ruwan yake har ma ya yi nutso ya yi linkaya waye wannan shine ɗan da uwarsa ta wuce da shi ta tsakiyar teku yana cikinta lukusi ne to da haka irin wa'annan abubuwan ana zuwa magabata da su da shi suke raddin ba wasu sun zo sun samu imamu abi hanifa suka ce babu allah zo mu tattauna ba mu yadda akwai Allah ba ya ce ku je ku da sati mai zuwa ina da uzuri yanzu sati mai zuwa sai ga su sun dawo ya ya abu haniba ya musu banza ya abu haniba ya ki kula su ya abu haniba sai ya dawo kamar ya dawo da bi tunani ya ce ah, sannu ku da zuwa ya afi suka ce tunanin me kike ya ce kuntu ufakkiru an safina ya ce tunani nake a dangance da wani jirgin ruwa ba direba yewa kansa lodin gishiri ya tuka kansa da kansa ya tafi kasa kaza ya faka da kansa ba direba ya kwashe gishirin ya yi fakin aka ba shi kudin sai irga ya sa aljihu ya kuma jiyo ya tafi inda zai je suka ce turkash ashe yau da mahaukaci za mu yi mukabala yaya za a yi haka ta faru ya ce to tsakanin ni da ku dai za a samu mahaukatan ga ku kuna magana kuna ci kuna sha kuna rayuwa kuna motsi amma kun ce babu wanda ya ajiye ku kawai ganin ku kukai ya ba su amsa ko ba su ba nan take rabi da rabin rabin su suka musulunta suka imani da addinin musulunci da ilimi da basira ake magana shi sa Allah ya ce afala yanzuruna ila ilal ibli kaifa khuliqat wa ila as-sama'i kaifa rufi'at Allah ya ce wa fi anfusikum afala tubsirun da haka dole sai an karatu dole ne ba za ka iya shi ba shi sa magabata ba sa san wani ya da su akwai magabacin da suna mudarasa da ɗan na ilimi suna zuwa sai suka haɗu da ya zo za su yi mudarasa sai gan shi a zaune ana hira da shi ya ce ban san ka zama ɗan zaman kashe wallo ba da ban zo inda kake ba sai biya ya yi shi ya ce ba zan ƙara zama da kai mutum da kai ɗan zama kashe wallo ne wani magabaci irin an samu hutun makarantar nan sai ga yara suna wasan kwallo kwallo ta dade ta fi shekara dubu da wani abu wasu sun ce ma kwallon gaba ta fi shekara dubu uku da wani abu suna zuwa sai ce limatal abun me yasa kuke wasa suka ce wajadnal faraga ai raran lokaci muka samu shine muka yi wasa sai ce to mu koma qur'ani tunda ku ɗaliban ilimi ne me Allah ya ce an samu raran lokaci ga aran ma Allah cewa fa'iza iza faragata fal'ab ko cewa fa'iza iza faragata fansab idan kun samu lokaci Allah cewa ku yi wasa ko cewa ku doge ku amfana da shi suka ce cewa ya amfana da shi to ku babbal ku je ku yi karatu ku buɗe littattafan a a mutanabbi yana cewa lam ara fi uyubin nasi aiban kana qasil na ala tamani yace ban san wani aibu mai muni a aibin da Allah ya sa wa dan adam ba kamar mutumin da yana da ikon ya zama kamili malami ko babban ɗan kasuwa ya ce ya zauna ya zama jahili da ƙiƙi matalauci ya ce wannan ne ƙarshen na ƙasu shi isa wani malami wani ya shigo masallacinsa ana karatu ya ce malam wai me yake faruwa da ni ne idan na zo na tarar da ku kuna karanta ƙara'unar alqur'ana wal ahaditha wal ash'ara waqa alayya nau zan zo da ku kuna karatun Qur'ani da hadisi da waƙe na ilimi yace ni kuma sai bacci ya kama ni bana iya tarayya da ku wajen yin karatu amsa ɗaya wannan malamin ya bashi yace li annaka himarun fi mislaqil insani yace saboda kai jaki ne da fatar dan adam ce saboda kai jaki ne da fatar dan adam ashe minan lawazim nemi ilimi magabatan mu fa akwai wanda ake cewa ibnul kutub wanda saboda tsabar shiga wajen littattafai imamu suyuti da kuke gani babarsa ta kawo babansa shayi da safe ko abin karyawa a cikin labararin babansa a nan aka haife shi wasu suna ganin ma a nan labararin littattafai suka danne shi ya mutu shi yasa wasu suke ce masa ibn al-kutub saboda kawai an taso harkar ilimi ake babu maganar wasa a cikin rayuwa Daka dole ne sai mun dage a wannan zamanin mun nemi ilimi kun ga dai yanzu maganar tsarin yadda kasar mu take tafiya ko dai kai karatu a buga da kai don yanzu capitalism ake ana neman a hana talaka ta karfin tsiya kai kuɗi da yanzu in dai ba Allah ne yake son ka ba kai da kuɗi kuma a yanda aka tsara Najeriya sai dai na abinci wallahi amma muna nan da imanin ba inna rabbaka yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir amma wallahi tsarin da aka dauko a kasan nan yanzu dole kai himma ka tashi ka nemi kuɗi ka nemi kuma ilimi Allah ya mu ilimi mai amfani annabi yana cewa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbila sannan cikin suratul taha Allah ya ce wa qur rabbi zidni ilma wannan ita ce gaba ta biyu a cikin muhadara yanzu za mu shiga gaba ta uku shine fafirru ila Allah mu ruga zuwa gaba Allah mazan mu da me matan mu dan addinin musulunci ba namiji ba mace duka tarayya ake wajen yin sa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 sai Allah ce wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim addinin musulunci daga mace hannun namiji kowa miƙewa yake kowa miƙewa yake Allah ya ce fafirru ila Allah me ma'anarta ku ruga da gudu zuwa ga Allah kar wanda ya sake aka bar shi a baya ku ruga zuwa ga Allah Imam Ibn Qayyim yana cewa wannan ayar fafirru ilallah ita kadai ce da wannan sigar da wannan siyakin alqur'ani da wannan lafazin cewa ku ruga ku koma zuwa ga Allah shi sa Abdullahi dan Abbas yake cewa firru min ta'ati shaitan ila ta'ati ta'ati rahman yace gaba ɗayan ku ku tsere daga yiwa wa da'a ku bar gayyatar da shaitan yake muku ta saban Allah ku koma yiwa Allah mai rahama da'a kun ga malam ya mana bayani ya mana ishara ya ce yau a rayuwar da ake ciki ba nau'in saban da ba a yi har ya mana ishara da cewa a tunar zukura na min alami a ta'atuna rijala shahawatan min dunin nisa luwaɗi fa kenan wai kato ya bukato ka ji dabbanci wani malami ya ce in kana so a gaya ma hakikanin dabba a nuna ma to dan luwaɗi. Fudail bin iyadi yana cewa law anna lutiyan igtasala bi kulli qatratin min as-sama laqiya Allah ghayra tahiran da mai luwadi zai wanka da duk ruwan da Allah ya tattala a sama sai ya hadu da Allah bai da tsarki duk matan nan da Allah ya ce zuyina linnasi hubbu shahawati sai ce me minan nisa'i wal banina wal qanatirul muqantarati min adh-dhahabi wal fiddati wal khayl al musawwamati wal an'ami wal haras dhalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab amma a ce namiji wai sha'awarsa tana kan mace wannan shine baha'in dabba kenan malamai sun tattauna ka san yanzu akwai sihaq ma digo wai mace ma yau neman mace take ka rasa wannan wani irin anguli da kan zabo ne wai mace tana sha'awar mace wai kuma namiji ba mace namiji yake sha'awa malamai suka tattauna wai luwaɗi ne fi bala'i ko ma ɗigo ne fi bala'i wanne ne masifarsa ta wani wasu malaman suka ce ai luwaɗi in za a yi akari akwai zakari akwai dubura akwai ƙofar haɗuwa amma ma ɗigo kwata-kwata ma babu ƙofa shiririta ce ta haɗu da shiririta suka ce wannan ya mafi masifa da bala'i da haka me ya kai ka kai abin da Allah zai fushi da kai to shine fa firru ila firru min ta'ati shaytan ila me ta'ati rahman wani malami yace ma'anar ayar shine firru min ma'asiyatihi ila ta'atihi ku bar saba wa Allah ku yi masa biyayya wani yace firru minhu ilai ku gudo daga gare shi kan ku yi masa abin da baya so ku kuma koma izuwa gare shi ta hanyar yi masa abin da yake so wasu malaman suka ce firru min ibadatil ibad ila ibadatu rabbil ibad ku daina bautawa abinda Allah ya halitta ku bautawa Allah shine wanda ya halitta firru min ta ila sunna wasu suka ce ku tsere wa bid'an nan ku batta ku dawo ina sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam saboda fadin Allah ne laqad kana lakum fi rasulillahi ne uswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawmil akhir wa zakara Allah kaseera duk duniya wa ka bi kaski na sama da manzan Allah akwai Allah ya ce in uhu sai ce me dan ka kaji ba kawai zancen. kai ƙur'ani babu littafi mai fasaha sa In in uhu Allah ce in kun bi shi shiwa annabi Muhammad Allah ce kun shirya shi kada aka sa wannan ka'idar kar ka kowa baka yi laifi ba da wane da wane da wance da wane da mai rawani da mai kallon rana da mai duk kakkabi su wa za ka bi fari balarabe mai gwaragwaran ido bakin baki su ɗin farin fari mai hanci haɓaka mai baki mai ɗan tudu haka kaɗan kai salawatu rabbi wa salamu duk duniya ba kamar wanzan Allah idan yana tafiya sai ka ga gashin kansa yana sukuwa haka yake a rubuce gashin ma yana zuwa nan wani lokacin yadda kika faɗa in ya hau doki sai ka ga gashin shi ma yana sukuwa yana sukuwa har sai ya ɗauko wani abu da ake cewa talbidin ra'as sai ɗan sa a gashin sai gashin sai ya lallaɓo akan fatar kansa shine yake samun sukuni kaji ji wanda gashin sa ma ya fi na mace santsi salawatu rabbi wa salamuhu alai kaga shi fa idan yana tsaye sunan sa rubu'atun minal qawl tsaka tsakiyar mutane laysa bi tawilin ba'in walal kasir shi ba mai tsayi bane zan kalkoki kuma ba gajere bane da rawa da. shi kawai tsaka tsakiya ne kai in yatsunsa dogaye ne faratan farasan kuma masu tsayi sannan malamai suka ce mumtali allahaman ka ji larabcin ma mumtali allahaman ya dan cika da wata tsoka tsoka shi sa ana zai ce ma masassu dibajan wala harir ala yana min kafi rasulillah ya ce ban taba wani abu mai taushi da ya kai tafin hannun manzan Allah taushi ba sannan idan yana tafiya ka annahu ya takalla kai ka annahu ya zulmi na sabab kamar yana gangarowa daga dutse sahabbai fa da gudu suke bin sa da faffoti shi kuma wannan ita ce tafiyar kana rashikan kana riyadiyan yana da nishadi kuma yana da exercise mai yalwar kirji da kafada yana da damatsa idan yaƙi ya turnike sahabbai sai su dawo bayansa su ce ba za mu iya ba kai za ka iya sai ya ce anan nabiyyu la kalib anabnu abdul muttalib ni ne annabi muhammad babu ƙarya ni ne dan gidan abdul muttalib a lokacin da yaƙi ya kai gabar da ake cewa al'ana hamiyal waɗisu kai akwai karatu ba wallahi mun san annabi muna san annabi kuma ba za mu daina san annabi ba wallahi muna san manzan Allah Allah ka bar mu da manzan Allah wallahi mun yadda Allah ya hana mu komai amma kar ya hana mu manzan Allah wai wa kake da shi kamar annabi yana ina to na rantse muku da Allah wani sahabi ya ce kawai rana na ya fito ya ga wata ta ya haske duniya gari ya haske ya ce sai ya ga wata ya mai kyau sai ya ce kai yau fa uqarinu bainal jamalain yace na san annabi kyakkyawa ne yace yau watan nan hasken sa ya cika yace yau sai na kamanta kyan annabi da watan nan yace sai na zo na kalli fuskar annabi sai in koma ƙara kallon wata sai in dawo ƙara kallon fuskar annabi sai in kalli wata yace faiza huwa indi ajmalu min al-qamar yace sai gashi sai na tarar wallahi annabi ya ma fi wata kyau da haske nana aisha ta ce idan ina dinki da daddare allura ta ta faɗi sai in ce masa dan matso ya ce yana matsowa sai in ɗauki allura ta kamar rana sha biyun rana ta ce haka nake sa hannu na ɗauki allura ta wa muke da shi kamar manzo Allah yana da cycle pace ka san baturin ya ce cycle pace an gama kyau irin ta taho din nan sai ta ɗan yi design kamar na I love sannan gemunsa har nan ya yi wani supportin wai saboda gashin kansa yana dan wani dan gida-gida haka wallahi yan uwa masu daraja manzan Allah bai taba ina ba bai taba rawaito ba taba rawaito ya in ina ba kawai duk kalmar da zai faɗa Allah ya riga ya saita masa su akan harshe kawai bayani zai yi a gane salawatu rabbi wa salamu alai da haka yan uwa mu gane fafiru ila Allah duk wanda yake so ya koma zuwa ga Allah me zai yi shine firru min albid'ati ila sunna ka kyale bid'a ka zo ka rike me sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a guje a gurguje a duk halittun Allah ba wanda Allah ya sa security kamar dan adam shi yasa ya kamata yayi abin da Allah yake so duk halittun Allah babu wanda aka sa security kamar dan adam wanda ake leka shi babu dare babu rana a ga zai yi daidai ko ba zai daidai ba kafin ne muku bayani ko kawo ayoyi ayoyin da suke nuna security da aka sa wa dan adam bari mu fara kawo magana biyu magana ta farko ya kamata ka tambayi kanka me yasa mala'ika bai da matsala saboda baya ci baya sha kuma yana bautawa Allah baya fashi la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maru kaga yanzu tunda baya ci baya sha ba zai shiga rigimar rayuwa ba saboda duk bala'in duniya yana dawa ne akan me zamu ci me zamu sha biya wa kanmu sha'awa to shi mala'ika ba ruwan sa da wannan sai ka dawo dabba tana ci tana sha haka ne tana jima'i amma ba ta da hankali sai ta tsira ita ma tunda ita majununiya ce sai ka dawo dan adam zai ci zai sha kuma yana da me shi yasa aka sa mai tarko farkon abin da Allah ya gaya ma akan dan adam security na farko sai Allah ya ce wa inna alaikum la hafizin kiraman katibin ya'lamuna ma tafalun innal abrara la na'im wa innal fujjara la jahim Allah ya ce a tare da ku akwai masu kiyayewa wasu mala'iku kiraman ƙwararru ne the are specialists katibin sun kai ƙurewa wajen iya rubuta ɗan adam duk abin da kai a duniya na motsi wannan mala'ikun su rubuta suna shorthand suna kafe suna jirge duk nau'in rubutu duk motsin da kai wannan mala'ikan sai sun zana shi zamanka da adadin mintunan da kai za su a guri ka za ka zauna in gidan kwallon kafa ne za su ce Allah inda da football idan a wajen wa'azi ne sai su faɗa a wajen preaching idan a wajen karuwa ne za su ce Allah inda karuwa idan a wajen malami ne inda malam duk sai sun rubuta wa Allah da mintuna da sakandi shine ma'anar kiraman katibin ya alamuna ma taf'alu security na farko kenan ko security na biyu yana wuya na yana ka kullun da shi kake kwana kake tashi Allah ya ce wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqihi wani nukhrij lahu yawm al-qiyamati kitaban yalqahu me manshura sai Allah ce me sai a ce wa mala'iku suka ce maka ikra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba sai me man ihtada fa inna ma yahtadi li nafsihi wa man dalla fa inna ma yadillu alaiha alla taziru waziratun wuzra ukhra wa ma kunna mu'adhibina hatta nab'atha rasula Allah ce kowane dan adam mun sanya masa wata na'ura a wuyansa kowanne wa insanin alzamnahu mun lazamta masa fa'ir wata kwamfiyuta fi unuqihi da muka ajiye ta a cikin wuyansa kamar mai tambaya ya tambayi Allah me zaka yi da ita sai Allah ya ce nukhruji lahu za mu fitar wa dan adam da ita ne yawmal qiyamata ayinin da ake cewa ranar karshe kitaban sai ta koma littafi a gaba gare shi sai ganshi sai mala'iku ana baka wannan littafin sai ce ikra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma alayka asiba kai bawa karanta littafin ka shi kadai ya ishe ka yau ai maka hisabi ce mani hita da inna ma yahtadi li nafsihi wanda ya ga shiriya shine ya yi kokari wa man dalla fa'in inna ma a alaiha wannan security ne nawa kenan na biyu matafi na uku hannunka da ƙafarka security ne ranar gobe kiyama za su ba da shaida duk abin da kai Allah ya ce al naktumu ala afwahihim ranar gobe kiyama Allah ya ce za yi silin din bakin dan adam wa tukallimuna aidihim Allah ya ce hannayensa ne za su yi mana bayanin da yi sai Allah ya wa hannunka baki nan take sai fara shari'in me ka aikata Allah da ni ya sata da ni ya je guri kaza da ni akai kaza wannan hannun naka da kake raina kullun wallahi security ne a gare ka ranar gobe kiyama da kafarka za ta bada labari security na nawa kenan na uku ko mu tafi na hudu wannan kasar da muke zaune a kanta ita ma jakadar Allah ce za ta bada labarin me kai me dai idza zulzilatil ard wa akhrajatil ard wa qala al insan yawma idhin akh shikenan Allah ce yawma idin tuhaddithu akbaraha ranar da ƙasa za ta da labarurukanta gaba ɗaya. annabi yana karantar da sahabai sai ce ku je kitabul khawf cikin riyadus salihin za ku ga wannan hadisan. annabi ya ce hal Runa ma akbaruha kun san menene labarurukan ƙasa? annabi ya ce ranar da kasa za ta bada shaidar abin da duk mutane suka yi a gadon bayanta ka je ka laɓe ka yi kaza ka sani yanzu da nake faɗa ka tuna mai ka laɓe kai za ta bada labari Allah ya laɓe a guri kaza daidai unguwa kaza layi kaza kusa da kaza a nan ya laɓe yayi kaza wallahi sai ta faɗa to bayan na akwai wasu mala'iku su ma security ne na Allah Allah ya ce idh yatalaqqal mutalaqqiyan anil yamin wa shimal qa'id sai Allah ce mai ma yalfizu min qawlin illa ladayya raqibun atid su wa'annan mala'ikun gaba an ajiye su ne wakilai ne na abin da ka taɓa furtawa kawai su kawai aikin su su kawo Allah abin da ka furta a duniya security na nawa na biyar to mu tafi mali hazal kitab la yughadiru sagiratan wala kabiratan illa a hasaha. ba shi ne wa wajadu ma amilu hadira ba su ma security ne a taƙaice a mulmula a tsururuce a guri guda cif ina fatan sai Allah ya sake haɗa mu a wani lokaci sai mu ɗora daga wa'azin mu a ƙula ƙauli hada wa subhanaka allahumma wa bihamdik wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa atubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullah